Learn English through storytelling (Koyi Turanci ta hanyar sauraron labari) Hello everyone, today I come up with another fresh episode of Learning English and this time it is Learning English through storytelling. ku dai jama'a yau ma dai na zo muku da wani sabon shiri na koyon Turanci amma a wannan karan koyon Turanci ne ta hanyar sauraron labari. This story I am about to tell you is not actually created by me. Wannan labarin da zan gaya muku ba ni ne na ƙirƙire shi ba. The story was actually told by Maryam Lemu on her official Facebook page. Maryam Lemu ce ta ba da wannan labarin a dandalinta na sada zumunta na Facebook. Listen attentively because the story has a moral lesson. Ku saurara da kyau saboda labarin yana da darasi. Let's begin. I would like to tell you a story about the artist and apprentice. Ina so na baku wani labari ne akan wani mai zane da ɗalibinsa. Once upon a time in far far away land, long long ago. Wata rana a can wata ƙasa mai nisan nisa a wani lokaci mai tsawo. There was a little boy who was taken to the master painter in the whole land. an yi wani yaro ƙarami wanda aka ɗauke shi aka kashi wajen wani ƙwararren mai fenti a duk ƙasar. He was the best that you could find anywhere. Over the year, this boy started to develop an amazing skill, drawing spectacular pieces. Tsawon shekara, wannan yaron sai ya fara haɓaka fasaha mai ban mamaki. Yana zane kala-kala na ban mamaki. Then one day, the master invited him. Wata rana kawai sai wannan mai gidan nasa ya kirawo shi. And he told him, young man, I have finished teaching you everything I possibly can. It is time for you to go out into the real world. Sai ce masa, Samari, na koyar da kai duk wani abu da ya kamata in koyar da kai. Yanzu lokaci ya yi da ya kamata ka tafi zuwa duniyar gaskiya. And the boy looked a bit puzzled then he said, How do I know if I am that good? Sai yaron ya ɗan ɗimauce sai ya ce, Ta za in gane cewa na isa? Then he asked the young painter, get a canvas and paint his most spectacular masterpiece. Sai ce da wannan sauran yara ya je ya samu canvas sannan ya zana fentin zane na gwaninta. And the young apprentice did just that. It took him several days. Sai wannan ɗalibin ya yi wannan aikin. Ya ɗauki shi tsawon kwanaki da yawa. But he made the most beautiful piece of art you have ever seen. And brought it his master, amma ya yi ɗan ɗareren zanen da ba taɓa gani ba. Sannan ya kawo shi wajen Ubangidansa. The master asked him to get an easel and take the compass to the marketplace. Mai gidan ya ce nemo allon zane sannan ya ɗauki compass ɗin ya kai shi kasuwa. However, he should take the paint brush black paints, as well as a cardboard paper where he would write some certain key instructions. Amma kuma sai ya ɗauko burushin fenti, baƙin fenti tare da babbar takarda wacce zai rubuta wasu bayanai a kai. So the boy took it to the entrance of the marketplace. Sai yaron ya ɗauke shi sai ya kai shi bakin kasuwa. He set up the easel, put the beautiful masterpiece often display for everyone to see. sai yaron nan ya seta allon zanen nan nasa sannan ya ɗauko ɗan ɗariran zanen nan na gwaninta ya saka sha inda kowa zai iya gani and then set the paint and paint brush next to it sannan sai saka fentin nan da kuma burushin fenti kusa da wannan allon and then he created this message sannan sai ya rubuta wannan saƙon he was told by his master to write down ubangidansa ya faɗa masa ya rubuta If you see anything wrong or if you dislike any part of this piece of art, put a black dot on it. Idan ka ga wani abu da ba daidai ba, ko kuma akwai wani abu da bai yi maka ba a jikin wannan zanen, ka ɗauki wannan bakin fentin ka yi ɗugu a jikin wannan zanen. At the end of the day, the young apprentice went back to the marketplace and took his shock and dismay. The entire piece was covered in black. A ƙarshen wannan rana, sai wannan ɗalibin ya koma kasuwa. Ya ga abin mamaki da takaici, gaba ɗaya wannan aikin nasa a rufe da baƙin fenti. Uh! He was demoralized. He was dismayed. He was so deflated. An muzanta shi, ya yi takaici, sannan kuma ya rasa ƙwarin gwiwa. So he took the piece back to the master and was actually in tears. To sai ɗauki wannan zanen nasa ya kai shi wajen Ubangidansa yana kuka. He said, They hate my work, I'm not that good. Sai ya ce, Sun tsani aikina, ban iya aiki ba. He told him to calm down and give him the same set of instructions again to go and paint another spectacular piece. sai ce masa ya kwantar da hankalinsa sannan ya ƙara ba shi irin wannan umarnin da ya ba shi a baya ya ce je ya sake yin wani kyakkyawan zanen after a few days the young apprentice did just that bayan wasu 'yan kwanaki ɗalibin ya kammala wannan aikin and when he brought it back it was just as beautiful as the first piece bayan ya kawo shi shi ma aikin ya yi matuƙar kyau kamar na baya So he took it again to the marketplace, as he was instructed to do. To sai ɗauki aikin da ya ƙara kai shi kasuwa, kamar dai yadda aka ba shi umarni. However, this time around, he was told to take white paint and paint brush. Amma sai dai a wannan karan, an ce masa ya ɗauki farin fenti da kuma burushin fenti. And what he was to write on the note was, Sannan abin da zai rubuta shi ne, If you like any part of this painting, put a white dot on it. Idan kana son wani ɓangare daga wannan zanen, ka yi masa ɗigon fari a kai. At the end of the day he went back and took his shock and disbelief. The entire painting was white. Ƙarshen wannan rana da ya ƙara komawa, ya gigita sannan kuma ya kasa yarda da abin da idansa ya gane masa. Gaba ɗaya fentin ya yi fari. He was so excited, however, he was a bit puzzled. Ya yi matuƙar farin ciki, to sai dai kuma abin ya ɗan tsima shi. So he took it back to the master fenter and said, I don't understand. Some really like it and some really hate it. sai ɗauki kayan aikin nan gaba ɗaya ya kai wajen mai gidansa mai fenti sai yake cewa ni fa na kasa gane wannan abu wasu na matuƙar son wannan aikin nawa wasu kuma sun tsani shi he then asked him to do one more assignment sai ya ƙara tura ya ƙara yin wani aikin he said go once more and paint beautiful masterpiece just like the other two sai ya ce ka ƙara komawa ka sake yin wani ɗan ɗariran zanen kamar dai yadda kai wa guda biyun na baya and the boy did sai yaron yi hakan when he brought it back he now asked him to get a blank compass and the second easel bayan ya kawo sai ya ce kawo wani canvas ɗin da ba a yi zanen komai ba a jiki sannan sai ya kawo allon sa zane he told him to take it to the entrance of the marketplace sai ya ya kai shi bakin shiga kasuwa. And take a paintbrush as well as the whole make-up paint that were used to make that piece. Sannan ka ɗauki burushin fenti tare da duk wani kayan aikin zane da aka yi amfani da shi wajen yin wannan zanen. And the young apprentice did just that. Sai wannan ɗalibin ya yi wannan abin da aka sashe yi. And this time around, the instructions was. Amma a wannan karan umarnin shi ne. If you don't like any part of this work of in the blank canvas, create your own. Idan ba ka son wani bangare na wannan zanen, ka kirkiri naka a ɗaya canvas ɗin da babu zanen komai. And at the end of the day, the young apprentice came back. A ƙarshen wannan rana sai wannan saurayi mai koyar zane ya dawo. And he was quite surprised. Ya yi matuƙar mamaki. because his masterpiece was intact and the canvas he brought was totally blank, just the way he left it. Saboda ba taɓa wannan kayataccen zanen nasa ba, sannan kuma canvas ɗin da ya kawo ba a yi zanen komai ba a jiki, kamar dai yadda ya bar shi. So he went back to his master, sai ya koma wajen Ubangidansa. Then he said, sai ya ce, I'm a bit confused. I took it However, no one seems to be able to replicate what I had done. Na ɗan ruɗe, na kai wannan aikin amma da alamun babu wani wanda zai iya yin irin abin da na He said, son, I want you to remember this. Sai ya ce, yaro, ina so ka tuna wannan. In life, there are people who will love what you do, there are people who will hate what you do. Akwai mutanen da za su so abin da kake yi, sannan akwai mutanen da za su ƙi abin da kake yi. There are people who will love the service you offer, there are people who will hate the service you offer. Akwai mutanen da za su so aikin da kake yi, sannan akwai mutanen da kuma za su tsana aikin da kake yi. However, if you are authentic and if you make sure each and every time in all your interactions, in everything you do, you produce your best masterpiece. then you have nothing to worry about. Idan har kai na ƙware ne, idan ka tabbatar da cewa a kowane lokaci, a duk mu'amalarka, a duk wasu abubuwa da kake yi, iya bakin ƙoƙarinka ka kayi aiki mafi kyau, to ba ka da wani abin damuwa. Remember this, those who do hate and criticize your work most likely won't be able to replicate what you do. Ka tuna da wannan. Duk wayanda suke tsana kuma suke sukar aikinka, ba lallai ne su iya yin irin abin da kai kake yi ba. So focus on creating your best masterpiece each and every time. Don haka ka mai da hankali wajen yin aikinka na bajinta a kowane lokaci. Please subscribe, don Allah ku yi subscribing.